الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata ya ce ki da aminci wurin tabbata sallallahu alaihi wa wa sallam kani ني كاتمين كاتجين متن الورقات يا الإمام الجويني رحمه الله تعالى so ima ci gaba da bana katun ka ne ko na na yi katun yanzu gutuci daga littafin wucin kafin fayi na kagayya bata man sai da bayanin da ya ci alhakikatu wani majazo ko rikice da kakari etiyan lambarin wucin ko ci gan kalimar majal tun zamanin to tabi'una ji to imam maliki to sauri to al-imam al-azhari to abi hanifa to al-imam shafi'i to ai imam ci ko lugar da ki za ka al-khalil na ke da wajina ta bi amr ibn al-ala'ina fata da naji atu lafazin majaziya ko na da hadu ki ga ni ko man ga wal hakikatu salasatu asami hakikatu ga wuta إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية الحقيقة واغبوتا إما حقيقة لغوية حقيقة جميل عربشي إلى غير وإما شرعية وحقيقة شرعية وإما عرفية وحقيقة عرفية فعليقا لفظ جدبو na ẹjẹ àǹfààní dúrí náà àmá haka ẹkù jíjẹ bọ̀wọ̀ based on zamani da ya shi lafazi shi dabo da nan gocho kemine ji amfani biyu na wa ɗin da kemine ji amfani biyu na ebogo ene ja alqur'an be sunne be launa ana wa tuta nan gayi jama'an ja ci alqur'ani alim sa sallam cin majin bayani ya zamani an wuce na kyaji fa sai an wuce jinan lafazi na shi zaje ji amfani da ebe ya ku ebe ya shi ebe ya ku tijo na fene za lutu bai kanga na yi ga na gangane ga society ni udane na ke ji fahimta ga irin wuce jina wasu yana ko? eti yiri na ina ga shishi nga mana mai fuka hauji a gangan a da ba etinye zaga gangan an ke talikun tarkatan au tarkatai ne ya sake ni ko sake guba dole a da ke da bai ce kibo ya ce yadda nan wani daga shi shi ga dabba a dabatu wani ya ba shi mila arab cewa dabatu yanzu ne yadda su ta tekin wani ko? Mm. mun ke wuce lugan mm. ma ya dubu alal ardu mai ga dabatu amma ba uru fiye da wani yau su kuma ga dabatu ce ba alhaiwan allazi lahu ardu qawain dabba ne je ba guni na e ba uru fiye ne ba da kiyo adabatu yo e eh, zaga ga zaga dabba ne gida ne ba da wuce gashin lórí ọ̀nà fún àmá agagà abánikáyí kí ni káyí àyíùzù tí ó gẹ̀gẹ́ ìzàdínà kówẹ̀ èdè tí kú jẹ́ èdè ohun fi é kí wà lẹ́lẹ́ ni urufin jẹ́ àgá àdábọ́tù wòye ni wa ga kanga ga kai ka da larabci a kullum ma dabba alal arzi ka wuto da mai da ta ce kin bana da dabba alal arzi ga da ta ce kin a a to wuto da ga hmm. ne do to kujo bai go diga na ku wa le ga nga mallaga da cin da ba tsakani a kasu urufiya da alaƙiƙatun lugawiyya jamhuruji aji alaƙiƙatun urfiya lashido dan alaƙiƙatun lugawiyya amma mun da biyu ban da ahnafuji sai daga shi ba shiga wallahi na taba ji dabba wọn wọ́n yá náà kó na náà tẹ́bà jí kíá náà tẹ́bà jí dẹ́bà wọn wọ́n ti bẹ́ ní kí wọ́n hmm? tẹ́bà ń jí jùgbù fara jẹ́ mú wọ̀láì ló gẹ̀rọ káṣí wọ́n àjá ẹbẹ̀ ẹgbẹ̀ ní ti wúrú a àgẹ̀wọ́n àjá àgẹ̀rẹ̀ bọ́ ní dẹ́bà ní tún yẹn náà ngáyì ẹni urùfi ya urùfi kí n gbọ́ ngáyì tí ó lẹ́yìn náà kú ko mm. sai da harba kawai mu ce da ta ce kin bana da kungi a ga wani ka fara amma hanafiya da ga no ala ga da ba to za wani ke ne da wani jano wa ga da mu e bugu ala ta tu lugawiya ga ala da mu dan, ala ta tu shar'iyya eh, da da urfiya je to nga ka fara ne wanda ko eyi eh, yi nan ga mu e eh, le la ga ni ga ngo ya ko mm. ku ku ne likali ku ba ma banu ga dil ko fata da mun guba nan gaji biyo na ɗari kuma zannan wa a kika su lugawiya ji tafi mu ta ce alaƙa su rufiya zannan mu ya alaƙa su rufiya ji tafi mu ta ce alaƙa su a lugawiya hmm. misali ba ni sallai bayan lugawiya tsaduwa ba hmm. amma ya bayan shari'a su kun ya e gaji yau biyu tuji hmm. na ji a tsanin wani cabe kazan mai zobe kazan ko to kan doci ma wato kan doci ma wani na alaƙatun lugawiya wadda ji kan doci wadda ji abu yaku wadda ajin je fi soji da layi ku gan lugawiya kan doci ma lugawiya layi ku gan nari gama yanzu ci dambu wadda georgiou is based on zashin wuce ke jinufin dalbaya da rashin wuce gan wallahi ya fi dabba but is from bida alali zandoro da gafe daga bidoro gajiyo ga ke dabba shi yabo wajo gara ku sannan su za su biyo za su doko nawa abin ka fara jini daga nuga wallahi ya fi dabba ne ka zanen kila ebe na ulu a da na wucin wikiyo yana yi e ga dabba na gayi rakunyo amma wajen hankali a nufin shi yake fito lafiya yi wore ko tongo ko sarajo ko gayo alhalin da hankali ya juta ga ga dabba yana ya kpare ya wuta raku doko ta tayi yana ga gari da jiyo wallahi ne a fi dabba inda ji mini na yau suka fara gumo ko ji ko amma alhakikatun lugawiya da alhakikatun ofiye zai gugu ci somin ya kai na da ya gurgu ko? Hmm. wane? Ni gando cika ko? walen ba ne man sai ga da ya siyan misali bani gama hmm. na ministry fayin mufti budon nke al'ada ya zama ya ciye na ya jiki nan eh eh a filin bai e bene jine misali bani ya zaji shi shi ga wuce ma batani sun ci jayo hmm. alali mamini ne wàlá ni mo ń dá tẹ̀lé asájúlẹ̀ ìjì bàtà fún agáàgẹ́ lẹ́kàn ẹ̀nà ẹ̀pá lẹ́jì wọ́n jí lẹ́kàn ilé ọgbẹ́ náà tó yí kan lẹ́kàn rẹ̀ ìwọ̀n kan kó àrẹ lẹ́kàn wọ́n na rárá ọkọ́ ẹgbọ́n ní sáyẹ̀lẹ̀ so ya ci da mini abu wuce shi kudin ga wallahi ya gina ka eh da aika yi wuzaki yau yi wata ne je experience ala da yaji aga tun tsaye kan ne ti ganna kan yaji e ewo ke pa nga a yi e aisha a da de ganna kan mi ne le pa bo ne ji o ikan okay kura ya ji ni ani ara ga ni yaji e ewo ke pa o ikan wale da na mada ikan jari wale ka fara gu hmm.

wani zawa su ne dai ba ni tashi da ngu ci magayin kawai yau alatti lati urufi urufe za shi na nan da urufe za shi ya yana wa awaidini al'ada majirin yana wa azminatihim zamani ya majirin yana wa amkinatihim da na majirin yana wa ahwalihim haya majirin yana wa qara'in ahwalihim da qara'in zan da alama ya hada shi majirin yana mutu zan ga da ya fata wa ta biyo da ne duk bari ta so kawai mu consider na jana fakai fakai dalla wa adalla sanadin ma ka shi wa kana jinayatu ala dini masiba na maza na jibe a jini na a zo min janati man tabbaka nasa kullum ala tilati bildanihi masiba ya zanna uga masiba ya zanna daji zaji tibe hmm. ngo ya hmm. na ko bayan yau ci tiri a lati lati bil dalihi ɗaja majirin ya wa a waye jiki al'ada majirin ya wa azumi na jiki da lokata majirin ya wata ba ya jiki tabi'a majirin ya nan bi ma fi kitabin min kutubi tubi ala abdarihi ya ce yalwa na jule ba ta kada zuci ta kada mai jikin bonan in ji ci ga malaria na nusa yin yi nan ga da kan yin yare nusa lokacin na wuwan ma wa ci na kai tan wunan kuje na jinu sauti na kace tauna nga jigi da kan na kace taware zango na gumbi da wuci ga waga yace sauna ujiyan wuci nga je zango na gun mai dubu zo ci ga yace sauna ne wele ko to bi ata te tun je be lona be yi na wai gine da ko wa o jani ko lajiya wayi ko we pa ko we pa yayi ko ya jigi makanta ko jigi makanta ya ne fatan wa contributing in ba ta umar fiye contributing to aka ajiyo su da kishi a prescribe ya wayo wato zane wa ya sai zane ga expert gun ne bi sun gwani gai zane adi basir da min wato zane ga da ciwon ciwon to zando ne sun cinan fasa mu wani zandoro ne sun ba kone ka wani zandoro ne bi ka zai ka zama to zane ga jihani ne wani ya nuji na jako nan masu bai zane da ya fatawa bai tsaye biyu su fili ta fiye ku kawo biyu ne biyu ne umar consider a waye da ya zo an yi bi al'ada to an bi ada to an bi takali to an gani bi zamani ya bi amma ran bi hali ya yi umar consider wani nan masu bai zane da ya kan wato gada ji shi bi? wọ́n mọ̀ pass yẹ exam medical council wọ́n ti ọlọ́ọ̀jẹ̀ doctor qualified doctor agbọ́n wọn. wala ce wọn kọ́ àkànlẹ́jì láti tó bọ̀zùmọ̀lẹ́ olóòrùn ní àṣà da ẹgbẹ́rẹ́ tí ẹgbẹ́ jí ráyíwá yí lálàáṣẹ́ mọ́ na àdínì dáná àdínì jẹ́sà náà dán yẹ́nà ilá mọ́rẹ̀ ìmọ̀lẹ̀ bí lánàá tẹ gagun fi àdínì inú kan ga bal ga talib al jahil ga ga doktor ne jahil da ana nafa wa mufti al jahilu nan da zane ya fata wuce ji a yi shira ne a zarru ma alal ala a jiyanin nasi wa abdanihi ga zane ji masiba na ji na guna na da su addini za wani shi na kashi na ga yi ganin doro ga mala ilimin ba dabu ga ta zu society ba za wuce ilimin ba wancan ga corrupt society wuce sa hankali ni ilmu dini ilimi addini ne ba ci ilmu tibbi ilimin fiye ilimin lafiya ta gwada ilimin tibbi ga ta dini ba ga ta rayuwa za hanyar wajen yana ko to hmm. kafu na zamani ga baki zai ja lai magana ilimi zai wani ungwayi na ya ji fahimta al-qur'an yi maga sunna ciyana wajen ko hmm. ma mace yi daidai ne zaɓe gwamnu dai sunna kawai wani wani gwamnu madan bai ya na ya kuma ke yaji na waje fahimta al-qur'an da sunna ya na masu ajiya a nabi na jacin qur'an zamani ya yi na ji fahimta gwanin ni ga fiya da ya bayana wajen ko hmm. da shari'a ẹgbẹ̀gá bí ẹgbà àjí nínú yó ẹnàwà káyí ládẹ́mọ́ tí ìdìfìlẹ̀ ṣe yẹ́ lẹ́lẹ́ ṣẹ̀ríà àti kẹtù ṣẹ̀ríà yà káyí mọ́rún lọ́dọ́ káàkiri àlàkí kẹtù ṣẹ̀ríà wọ́tí ó ṣe bọ́ kẹtù ẹgbẹ́ dánwà gan àkíní sọ̀lá ta asàlá kò yí kíní ẹlà tí bẹ́ṣì oúnjẹ àṣùgbà oúnjẹ zúra oúnjẹ lásìrà oúnjẹ mọ́gẹ́rẹ̀ oúnjẹ ìṣà lóòrò jímá àwọn mẹ́lò ìdíà lóòrò sálà bí ájò lòǹtàgbà ọba àdọ́ lọ́sọ̀kọ́ salla àjẹ́ náà wọ́n bú ṣì ba kuma ka waji sallar na ta da su kuma a cikin salatin ya sallar luga aduwa ga dinu la la'aduwa ba kan do na ga sallayi na wale wannan lami latuwa na hakikatu lugawiya wuja na hakikatu shari'a wala mutuwa ebogo wala fazira da shari'a ki shari'a ba dunga wa da wazo wala diga ne wa amma ka kuna na hakikatu lugawiya da na hakikatu urufiya zai gubana yi tsawa kayan labarin burubu wa dai ga hanafiya shi aganatuwa kai da yin ne a lakikatun lugawiya malikiya hambaliya shafi'iya ma a ganawa kayan da yin goro ne kiti so a al'urfiya ruwan gana ko? a caja gaga innan alfaza a kikan lafazi kawalibul ma'ani wọ́n dáadọ̀ dàbí kí ọ ẹnẹ máa ná wọ́n lápẹ̀ẹ́lẹ́ والله عز وجل تعبدنا بها كايك الاشياء لا بالالفاظ ولا بالرسوم انا توتي واغي ليجي بارن غاي كيو حقيقه ne yan naji kiwo wuji ga lafazi tai ga aji wala ẹgbà kú tí ṣe ǹkan wọ̀lá ìní àjí láhàmọ́ kú gẹni àjí ikàn ẹgbà ṣe kú tí ǹkan wọ̀lá ìní àjí láhàmọ́ tàbí ti dá ikàn yìí wọ́n ti dáná kó wà ní ẹgbẹ́ bá lè fi ajọ kí ìgá lè fi ajọ láṣìṣó lóga ẹbá láì ní àjí nẹ́kà òfẹ́ ìdàjí kan Eh? in ga ya bayan halafiya shi ba ni ga kafara shi ka wa kafara wa ji kafara a ga wa ji kafara da wani na kungo ikamai hmm? na a ga ba lugo lahamu a ɗari da kiyan samaki a ga lahamu maza na tuye bugon wa hmm? ji kiyayen ba ji kafara da wani lahamu ya sama kudajo yau ya na àmá ń gọ́ ilé ń gáyé bá jù múrù ìgbó olóòsùgbùn àgá àjíyànkú kí n àwọn ti yẹ yìí gan láàmù báàbò adájá àdìkẹ́ẹ̀sì gan mí ní ń wo ń wo fara hmm. jù misali orin rashishi ìzàwọ́kì musulmi rọrẹ̀ àbáwọ̀ wale to yiri wa kiyo wuce ga uwara ra ta ga an ta talikun mbaza na nyu ga ya kashi ni wa ya ngole ngai hanafiya ne shiga laikatul lugawiya ngawa la shi zo nan a ga a ga e ga an to ga ga an tiya Yóò jẹ́ àjákó, àmá àgbẹ̀ ìgbà àlàíkẹ́sì òrùfíà ń gá àláṣìṣọ́ ọdún inú ma ní ẹnà òtún ẹ̀pá ń gbọ́n wọn àgbẹ̀ ní wọn ẹni gan ẹgbẹ́ ìmọ́tẹ̀bẹ̀ gírámà yẹn kú yóò kú wà yìí méjì ìwé kọ́ọ̀sì yẹn ó zèrè gámàlá nake ba e da kwarar e. na na e ga yace alibratu bila kai kila bila alfar ele ibrahim na ko ji na ko eze eh, tinje nda ki wa so ga kudo wa ti ngo wa ga da di kudo ga wa ti hmm. A hmm ati kaniyan ne je ku ebo ga ni ga wa su kan so ga lu ga kudo alayhi ga la yashraban nan nasu min ummati al-khamr yusamuna bi ghairi ismiya raja fi bi tinje fi za ta Ngo a ta yi ga sunu ji sunu ya ne ila eh, shishi wajin nikahul mutahati sai kawul mutahati temporary marriage magawu ya ni kawo ji ni kawo mage kawo to ga yi gani kawo na ajiye na e ba kan ne shari'a musulunci an hujja a ne sa sanar wani kawo mutu atika yóò yá ni ọkú eze ciwo eze shi wai ji transaction ba shi shi rajin gunga a ah, halin lawal bai a wa ramar bai wuye ji shi boni so kuma ga wata inda lari ke da wasu da ba su ko ẹgbẹ́ gbọ́ bẹ́ẹ̀ gáwọ̀ èjì ṣe wó wọ́n tó tẹ́ yìí gbẹ́ ìwà márì báwọ̀ èjì ṣe náà wọ́n jẹ́ ẹ̀nà kú ẹ̀dàjì dẹ́gbó ẹ̀dàjì bú ìta akẹ́bẹ̀rí ẹjú tẹ́dà akẹ́bẹ̀rí ẹjú tọ̀wáfí akẹ́bẹ̀rí wọ́gá àgàn àgẹ́tàwọ́sùlẹ̀ ẹjú ẹgún kẹ́bẹ̀rí ọ̀nà yẹ tẹ́ yìí gẹ́tàwọ́sùlẹ̀ kàtà nínú ṣírkà yìí náà láàrín láàrín ọ̀dọ̀ bil haqa'iqi la bil alfazi kuyo ko haramaini imam al haramaini al majazu majazi imma an na bi ziyadatin Imma imamu da ziyade aunu kusani kuma layaji au naqlin kwa layamu au isti'ara ko kuma kiyo isti'ara wale ga e bayan na jo aja ga ilimin balaga da wuta a da ilmul ma'ani a da ilmul bayani a da ilmul badiya ko ilmul bayani ma wale ba wani jigabon majazi istiara tashbi kinaya ji don ko? zai ji ma ba na nole to zai ji ma ga majazi da buna ga majazi a ga guba ada almajazul aqliya mada almajazul lugawi nole mai ba ta sawa da jika to balaga zawa jikiyo kawai a daidai wọn fàdé gan nínú misali na fẹ́ lábẹ̀ etiyan majazi wani ko wani ayan wasalil karyar lati kanifi wasalil kunna hmm. fi ha bin gan gan a gane babu ne alul karyati ko? ne babu ne giyo alul karyati ẹgbogbo alfil ní gálòtò ẹkíyàn kárí àwọn ti gbogbo kẹmí òfèlòfè ẹkíyàn alùnú Alu àálù jìjọ alu ti fìyà sí ìbọ̀wé yà kìtàbù yẹ búgbò kojin bayani ya ganin nan amma ta su yi gama jaziya ga mini su bai na labala da la ta yau ba ndo wanda ma guga ne wani giyo wani ganewa gama na alfarra'u ma'anin kuranun ga fama rabi har tuhu fama rabi har tuhu wace na ce na wani giyayen ujiliya a sha wata ga giliyo kashi zane ce wani zane ce wani ne wato kewa ya ta ga wace wace kewa ta giliyo gina kuma a gina ne ce na na yan a ga mini uslu bayan larabci bayan nazar rabiha bai uka yana kuna gili hmm. wa kasura bai uka da bugu larabci wa jikiya yan wajen yi فإذا عزم الأمر فتوكل فإذا عزم الأمر لما رجال جيو لما رجال لما رجال yóò yóò kó wà lé gan al'alimọ̀ ipa sí fúrẹ́ ní ìzàjọ wọn àti lẹ́mọ̀lú tó sọ́gá ìyẹn àti kínà ìrìn àti azumana imamu shafi mini ayi mai luga budan sosai ga wuce la'aya ne yawon al'umari kar ya tilace kanar hadirat a ko imam shafi ga fabta da jalla sana'u uhu zikra al-amr bi mas'ala jalla ka yatil hadira lil bahr fa lamma ka yiya duna fi fabta al-ayat dalla ala anna ma ra da alil kariyati inga yiya duna fi fabti wa daga nun wa le wa le wa wa jaba ta wa ga al kariyati ga to no le do ko wasalil karya ngai ne ya abu nan ba a wasalil karya na fuwa ne ga wuce kiyaye wuce majaziya e bane kaga da na gane wato a dowo ga inda ka ne ga ga ta da ga kara ga wada diga Allah hakikatu tarkibi a gaji masu sun wale ya ga unga oge ga ga wafe kos ne ki da before ki da after ito jula manu tuya shine ke da misali yin da ci bela ji na ko falai mini yana laju ja gama ja suna a gan laisa da ya yi shehu a je kafu na nan a ga kafu na nan za a yi dubu yau ji gada ko a ga yabo ga waga kafu na fiya musulun na maciwo to sun wani kiyo ma na ga albayin yadda ma jewa ya buga wato kafin na za'ida ya ba zai je ga jazi ko don wani a cigato a yi ganin na ganin su mai shiga ya ganin in yadda kurano na waye ga ya za'ida na hmm. nuna ne ko yanzu ne zai fi kurano na jimana kafu ya laisa ka misli she umma wuji zaida kafu ne da litaki da bubu ya ka no ya do ko e bogo be kafu ne zaida no mini ne o zan lo je ke be laji dalili be lo Ya ye ti gan majazi ona majaziya na kulku bana laga har ga su gina sai ce ne ciya da gai bayan zawan ji wani ko wane ga algari da dana na da ne zai ji shekwata dana dana na jin gudu na ko a ce billa su ne da na wuce haye ne zai ji da na wuce wani to su ma'alugun wikiyo zan muna ja a minal ga'iti daga shaɓaka jimba wani ke na yiwu an ka bayan haja ẹgbọ́gọ́ ẹgbẹ̀ wọ́n jì pátádé ẹgbẹ̀lá wọ́n jì ìdíkí àrùn wọ́n inna bi maka salima alayhi bu istu inni la'arifu al'an a da ta kuma ci damo min ga ya goga ka kuna ji mila amin Allah mi jadi bi zina wani fe dikiya ki ta kuna ni fe jan wani fe ju A annabi ga ta kuna ju sallama mai lawo mago a da ga yurido an yankaza mu da kura ga ogwa da ji jona annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ji sallah ta tiya ci babban goje ga dino ya ko a ci da jimin bari amma na ji bari a nufi ji ji kutuba ta ce kutuba ta tiya ci ci ci sun annabi sallallahu alaihi wasallam ga la taqumu sa'ada al-qiyada hatta yuqatila al-muslimuna yahuda sai musulmi ga ga yahudu sayakiluhu ilmuslimuna musulmi maga yahudi musulmi ma wu yahudi zarami hatta sabiya yahudi ni wara alhajar wa shajar har yahudi da aje ba su mai ci boganan be takun sai qulul hajar wa shajar ci mai be takun ci aga ya muslimu ya abdullah ya muslimi ya wuje yace yake hada yahudi yo khalfi yahudi dana kunji zuman bo ta'ala faktulo gaje wadu ke buron ga gagan amma ba wala imanu ji gagan ne kila wace a je da ji man da yuri don yan kaga yan ko je don ko wale da ne bata da ni ne na mai sun jaji da ci ga ne ga majaji da jiya na da wani ya ci hajjiya zamani a nabiya hajjiya majalisai zamani sahabi jiya hajjiya zamani tabi na jiya zamani imam maliki shafi imam lazar ba ta ɗuya zamani ne wani a almiya turaja da ga mutar da ya ci bunkasa ne ga ba ji kiyo ga ja da tsa ga ga ga yan majazu kana ma to mun ga majazu na zuku awa ga so ba Wani ba ta ji kiyo a ta ji na fiye sifat ko ga na ko wa ga ga yadda Allah ya fauka aidihim a kudratul lahi wa ga waja rabuka aga waja rahmatu rabbika ko a ga jamun rabbika a ga ga yanzu yana ila a duniya a ga yanzu malaikatu rabbina malaika ga ga mai duniya fa astajibu lahu malaika ga ga za ba ya ganin gwado awon no sabago fale ga majazi da qur'anu ba majazi da hadisi ya ali za sallan ba kai in mutane ya wannan sosai da zanga kanu ga wunda yi lẹ́yìn tó bẹ́lẹ̀ yìí fíjọ da manu jawazil majazi ya shinkiti na ga muktasar yan sawakun musala ya ibn qayyimi ita suna cewa lemo bayani ya tiyaji mai tiyan majazi wuro ko babul amri babu ya al'amura mm-hmm. imamul juwaini ويقع وهو الأمر ابتداء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجود وصيغته افعل وهي عند الإطلاق وتجرد عن القرينة يحمل عليه إلا إذا دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار نعم. ولا يقتضي الفوز لأن لأن الغرض منه إيجاد الفيل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الزمان الثاني والأمر بإيجاد الفيل أمر به وبما لا يتم الفيل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالصهارة المؤدية إليها وإذا فعل يخرج المعمول عن الأبدع من هو الأمر إليها الأمر لأمرني la istid'a ulfili ezu waga ezu jiyan bil qawli amma ya gawa ga gaza wuce wujin kuma ko ya gawa ga ya na su yi fahimta ne wai ganin ko mm. min man huwa dunahu amma da wa wala mu nin na ne da wuce ke koya ala sabili wujud ya ce wajibi bo sai ga yan is if'al jin mm. wa hiya inda itlaqi amma ya al'amuru yawa ya is'al a cikin mutlakan yi wata jarudu an karinati umar da karinatin don dotonwa to kuma lwarai a gulata cin gori ma'ana gulata ta yi kiro ya ce wajibi robo illa ma dallar dalilu inda gwani dalili gabe lawo ala annal murada minhu annadar ke biya ne kpadu ne mandubuna ko awuli ba akwai ba hatuna fayu malu alayhi a ci wula ta ci barin ga al'asu fil amri alwujubu illa na wa da karira ko wala yaqtadi at-takrar ala sahih a ga ga al'amru ya aji wani labar wa ke takraro aja ya ji ɗan gane ta zuga ne ba illa ma dalla dalilu inda gwani dalilu galawo alaƙas da takrari ya ce ba ya zo na yawucin yuji na ba wala yaqtadi al-fawr ya lau ga yace daga daga wa ya anal gharada minhu ebone ne masomi tubona ijad al-fili alaytu allo min gairi iktisasin bi zamani awwali amma luta zamani mafariya duna zamani sani banda zamani ya e baciya dole a ga bai ta abun nan ko ga al'amun fawri dabu wal amru bi ijadi fili umarni na ma jiga wala tondo na amurun bihi umarni ga wala tondo wadda ma da ya tuna ma layakin mulfilu illa da ya tuna ya ji a sai biyu nan kal amri bi salati sai umarni ya amma ce ga ga misalin na je bukatan gyara hmm. ebon express order na su da bonya abladi hmm. eh jesu abladi idza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum ngori abladi na gbalin nan awrun bi da wanu hmm. ayin misalin su ga adiyo na ta zugo al'amuru nga yi istid awu ko alfi'il wa waga ya zuciya wa lega Wa waga ga ya zu wa wawa imma wawa ga ya zuci ko waga ga ya zuci lugwa ta hmm. ta istid awu ga budon ko hmm. ba lo jiga alfi'il na zugu wa le ga a tarku ga dabon nabwa ibn hmm. tarku ba da yana ibuwa daga don ko nga za mu ci jiman gyara gan da unga daga istida'ul amal wa wa ga laju jige la tungo musa da ni da fili na e bona al amal wa ku ko kalada to al qawlu to al filu yo diga na ko nga malla aga ba wannan wale ga yato ya jawari huji bai tuyen yagba ki alkafu biya da jawa biya ni ya tuyi nan bai tuya musin ko kya shahadatai ni nan bai tuya gabba shi ke wani sallah wa fiya zo lo ko lo jira yi wani patan ga gafi ya e to ko ba ni da bil kauli nan da gan wale ba abun nan e e ya bude takali fa shari'a shi ya gaya ya ce ce bai gaya ya nabi sallallahu alaihi wasallam nga malaya tunane bisa a sallam lo kawai yi nan nawa yana ko amuru mataci ubuwa nan wani lafiya nan wani la wuji ubuwa inda waka yin sun jiga biya inda gwamma a na diga ya tundoci ji foro nawa jana ko biya umarni a na biya wasu cike yi lotun lára àníbi tí implement ó sọ abẹ́ṣe ní olè bá abọ́ ní ẹ̀zẹ̀ ìwòjú wà fẹ́ ṣe é bì hmm. nga mala hazmi wọ́n gan annuba sí usulul fiki ọ̀gá wà fàálù nàbí alal nadbi la alal wujudi hmm. ètò ìṣẹ̀lẹ̀ àníbi sáà sọ́lẹ̀ nga lónà ètí yẹn illa ma kana ha bayanan li amrin inda gwamnati na àníbi gano ece wani ji bayani ya umarnin wacin wuya na ba autan fi zalli hukumin ko? ko wani jiki na ko wani implementin ya hukumcin dotina sai mina ne daga lalle a kika ya ya shi da dukiye shi da mutunci ya shi ta alamu ya ta ce mu ko? ba ne ga mato sun wabe ne ga alifin shagya zanuwa jiya? ko? ina can kwane daga babun nan na yaji bayani ya gan na soji wani gane ako? Hmm. misali ɗin bayan ga wasalik wasalikatu fauktaru aidiyar huma eyi ci baji da yi cin zage ya gaji ya jiki ya gwako amma na sibe da kuranu ga waga a kugwa daga kwai babu a kuko ko daga babu ko daga gwakpa kake abin nan hmm. eh ko daga gwanda wani nasibin da kuranu a cikin wani gan fokta ya biyo ma ya wako amma a ne ga sunna ya ne za a sallar gani wacce jikin wacce ko koza daga ba gwanda wani nabo a ne za a sallar mafiya wuce a yi tsira sarikun doruwa ne sarikun ne nuni na gagun rubu dinari na sannan ma ke ku na zuwa ya ke wa ya gushi ci wanda na yiki ne ya gushi ci na daga babu ne tun na yi a ne za a bayani na ji wani e gane na ya saliku wa salika tuye ku yau ba no ji gan alkaulu na wale ga alkitabatu da alisharatu bi shi an sun gadan al'amuru ba zanen mawaya yi na su kuma jiki a yau da wacce a kowaya ngamala a ce la al'ulu wula na bu sashen manyan usulu jo ki e ga wayo umarni gane daga fito shi ki wuce al'amuru umarni gane daga kimbolo fiti wuce talabu ko du'a'u amma umarni gane tsakani ya zuguba wuce irtimasu kwayo amma ya zabe shi shiwo wale gan ebayan akika wale zana ya command na wiziyo Allah alalawul khalqu wal amr amma wale gan al'amuru na tun daga ba za ki mulu ba biya ba za kya amma wale ga aya da na firanu ya fa ma za ta amuru ke èyà àjú òmùrì ní ọ wọ́n lé fìránà tó ti ṣì fìránà gẹjẹ̀ máa ní ṣe wọ́n rúùlé náà àmá gbá níwọ̀n gẹjẹ̀ máa ṣe kí òmùrì ní èyà àjí náà rọ́ọ̀dí àyàkó ìdàgé amúrù lé èdè tún dẹ̀gẹ̀ kí n bolo fìtí èròdò áwù mọ́gẹ́ ìdẹ́ dẹ̀gẹ̀ fìtí ó sì kí èyùgà amúrù mọ́gẹ́ ìdẹ́ dẹ̀gẹ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́ éjì mẹ́ẹ̀tì kó mẹ́ẹ̀tì kúbà ní ó ṣe jí ẹ̀ ware gan ga dade daga batu ya ciwo o yana ko da tuciwin kari na tundun domin dabuwa da su ga yake ifali ne ko wahala ga kiwayen nashi wajibi ebe na kandoci amuru biyo wayi wajibi ndoci ma nke biyo nga yi wajibi ma ke man na koyi ba ha ko na zai ba ni duk in naka anta la azizu karim ko fa atu bi suratin min mislihi in bi sura mai ti doji wi ko ji ga fa atu bi suratin bi suratin mislihi o dola ka o dola ko shi wanda ce ko da lara ta so ce o gari qur'an ga da na re mu eh lan la de ti e ki wo e ti e ta hajio aya ga challenge go bi doji wi wa Kun ti wọ́n ẹ̀gọ̀ngọ̀ sọ kú sí aláàsọ̀ ìfìlámà lójú wò wá ti ti dájá tẹ́lárú ti sọ kúwọ̀ yá nínú rọ́jú rárá kú wà bayani wà bayani in ba man dogo dan mutlaqul amru ka shi wa sai la bayani ti bilani ko good sai da kici ya ya la la if'al irkem na jiga wa fi musalata wa ati zakata ya sallah kun ne mai lana kaya amuru mamire ya kuna wa jaja al'amuru ya biyo nan filul amuri na eh, filul mudari amin almarzumu bila min amr hmm. fil amri na aljazmu bila min amri na eh, lubbe kiyo eh, ya ke lubbe amuri falyazari Khalifu na an amri da jalamun ne su ko bana bi careful وليطوفوا بالبيت العتيق عادي طواف البيت العتيق نقول لام لام الامر كو يا تاتي من يكون يكي لا دي الامر بينه اسم فيل الامر كو عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا سديتم يا مين يجي مين يا دتي تاتي ده da daga gina ya ci ma da baunuwa amma ga wani sahabe ke ji bayani ya ganna gaga da ji aya na fahimta ga wasu go sun gaskiya wa masu zandoro tuna ma a'a wasan da tuma ne ko? mini gobe da e kwale lafiya al'amur ya al almasdaru an naibu an filihi fa darbar riqabi ai idribu darbar riqabi sai fa darbar riqabi ina ga ya koro ko mm. min yugo be mushtaqatu najawatun daga filin amri ina la ya ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha yana wa daga al'amuru to na sako ya je foro ya amurukum ga ga ga ga ifal kawai ga fi gayi yana ji su ga al'amuru na ɗin'i in ifal da mini ba ma mini ba su kun ifi ga na ja ji mushtaqa daga al'amuru min gobe alkhabaru alladhi yuradu bihi al-amr labari dan bu gonga in form of labari amma ne pa dire wa man dakhalahu kana kiyo kana aminan da ne ga ganda banu ga da kiyo aminci wa man dakhalahu kana aminan da ne ga ganda banu ga ji aminci ngoye khabaru yo amma ne wa lamane insha Allah da bai lai jaminci gawal walidatu yurbi'ina auladahunna wale khabari nan. amma wale wake lato al'amru to duji alwujuba ko hmm. haulai ne kan lai man arada an bi cimma rada'a ale bata amru shiga da ko hmm. nga wa mamman ga wajiya inda itlaki wa tajarrudi anil qarinati kakuna al'amru ga ci. a ci ɗegwa umar da karinatun doro nan ruwa jira na ko waje fada yake fito ba ni na tuma biyu Kari na gafi biyu nan ki ba na alif za a tsoro bai na kulle a zane ne salati liman sha'a hmm. tsakanin sallah ya guba lori ma na tsakanin sallah ya bai kame na fila da bu amma liman sha'a ya gana nga ba ni wani liman sha'a na galawa ga na biya na yi dole a yan hmm? kalimatu a ganin wane kalimatu na ga Allah bayan da kulli a zane salati wuce a wuce gashi daga wujubo da shi mandubo yole ne mutasi na tukari na tunati biyu nan bai da kula zane bi salati liman sha amma da kare na tunai munfasila nan layi na gari tabbatarwa da na fiyo nan amma wanda bai su mugu kuma malawa lakukpanya iza ta dayan tumbide ne ladini musamman faktubuhu ya zai mawar bido shi da lokacin da shiga jiyu jikiyo shiga jiyu ka shiga jiyu yuka amma dole shin faktubu na dole yo a'a kudi dole ya amma kin yana lauga faktubu na di dole ya bari nan muga ba aya da ba rubiya gan fa in amina ba'dukum ba'dan fali allazi yu'mina amma la tawalla taqilla rabba ya ga trust ya doji ya ci da mi ci gani be doji to boye kawa su ko ana Allah ma ne da ga di bula wuci bula ji ke bula ba to wo a shawa ne ga sha mi ci ga dago wuji ya ji ya kau ya ga kama yan babu a cewa ne faktubu na jiki a yan wuji doriya kawo lamar da ci gan eh, aya na bacin da su kufa yana mina ba dukun ba da wuce ya lawo gan a shafar tubu jiki a yan doriya now if al ṣe n kí ìfàlẹ̀ lọ amúrùgbúrò ìlànàgbòrò amúrùgbúrò àmá amúrùn ti rí kíkò wọ́n wáàdìbí ó kàṣù ó jí wáàdìbí àmì màá sí gaga bí ẹ fi yẹn mọ́jìdẹ̀ mọ́lá gan na magaya na imamul haramai ne a juwai ni lobe yi na za mu tu jimuru ya manji lobe yin ẹgbẹ̀ yẹn bá ṣe àgbẹ̀ no if al wọ́n la kí a ń wọ́n la wájìdì àwọn jẹ́ lámọ̀ dúrù dágúbà yẹn ta ṣe àgbẹ̀ no wọ́n la wájìdì à ma lamar dubuwa inda ya alƙadurin mushtarak bayan alwujubi wa nadar wanda a yi yana shi a tsakanin wajibi ba mandubi na sauwa gugan a lagagun yi wajibi anya amma lagagun yi mandubu anya a dogayen na ji foro da yi na yau so saka na shiga da ta lauga na to wajibi yau ko na to mandubu ko wajen ya ne wu sọ́kànlá àwọn àyàká tí a fẹ́lẹ̀ ọ̀zọ́lágẹ́ ní amúrù yìí ní tí sun fari mula yan amurka da tun ifalo eh wajibi ne ba shi ba shi ga mutu wajibi nde jiya nde yi mandubu zai ta ci zugu ma da tsakanin ya wuce babe na dabi da na dabi da wakalin tu gabi wace folungu mandubu ko wace folungu wajibu ba ebo amma ya gane buka ganare sai ga al'amuru gabi ya wujubu ga wani lawa wa ma fun daga wujubu wuce ba sai da kari na fi ɗana mai dalili na so ko ga fali a zai lalzai ya khalifu na an amuriyi an tusiban fitinatu da na je le umarni so ko ba nan a bikiya fi fitina da ya ji amin wale gan zai le umarni so ko ba nan so ku jikiya ga fitina bai da yawo ganne lauga a sha al'amuri ba ya asali wujubu ga da wani dalili zai iya eh, baci shekin lati daga wa ma ka na limuminin wa la muminatin ya mumini ba ko muminan zaga iza kada Allah wa rasulu amuran na coci batu ciye ga hukuncin doci bana an ya kuna lau mulkiyar na da dai san doci kayina min amin daga baci ta cabuna a ga sha daga babuwan nan soci a gani da wani gawun gawun mun Nigeria ladi giyo yanzu dula sun wai zamu dulu jin yanzu gada da ya tsano ci ma a shawa ne ga al'amuri wujubu asali wanda wakar yanzu to abiya a ga ya tafi yi za a kira nan murka wulayar kawun aka ga kafiri jogai loruku ya loruku ya wani yau mai zin ilmu ko a ne ga to ta kubo yau muni na ya a a aga ga ga amma da za a kadiru mushtara ku ga Allah ne kaje suna lugu mm. wujubu na mm. amma yabo na asali amuro yi wujubu na ngala ka koje ku abu of course sai ki ga ibili ga ma mana haka an tarjuda is amartuk ah. kila wata jus jeda ka kuna mi yawon mulina iz amartuka ka kuna mi jiwon foro nan kila wata jus jeda mm. ka kuna sai ti jin ibili jin foro na jus jeda nan na ibili jiyanu inda na ji malaika farga da na ibili jiyanu a da fito ya ce hukubo na wani istifam na mai inkari wani dalilin ya mutu ci ne sai shiga afa a sai ta amuri wale muriya ne ba wale ga masu yadda mai jikiyo ko punishment be me lago ga ali al'amru ba na kare da tun doro a cikin daga wujubu ba nan ga ji na ji azaba nan kuma ya tsara ba kadi dalla dalalan dalila ken le ba da buwa taka in wale dalili ya gutu an ci ken le ba da buwa taka ne mai larabci wa in wale ne da ga ken da ga eh master wede kina wani slave ne wuji na ko ndo ga ga wuji ga tonu ani yẹn àfínà wọ́n jẹ títò bí á kí ń dọ́gá àjọ wọ́n pọ́nì sí ìrùsẹ̀ Ebo ṣúwọ́ wuce lebe tó ẹlẹ́gbẹ́ na náà yìí ní ẹwà àjìbì àjíǹgáwò ga náà ẹgbọ́gọ́ pàdé gan bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n á ti kí al'amuru asalẹ̀ wọ́n kí ọ nílùú inda gwa illa ma dallar dalilu ala da murada minhu annadab da gwa da iliga lawo ga ne kwabi ne mandubu awili ba ha fa do alayya ta lawa ta ciwa wa ne ga da ji fa da yan nadabu tun daga ya ko ko ibaha qara'in jima ngai dawabi tun doci da ka'ida lokaci na manji wa tiye daga ba su jiran da katun bai da yana da ya a gane yana na ga ya riƙe la'ada tsakaniyar amuru na mana na ga amuru shifti tun daga wujubo da shi mandubu ko iba nan a ga mini hubu al'amuru luwari da ba da alhazari umarni na dai bayan ayyakan nan hmm. rikin da tsoci latin gan wai za halartun fasalu ya ga jikin su ya ci hajji ramu ya gaji da jikin ya da gbegbe shi in raga jiji zo dole wani ya dubbe wọ́n dole wọ́n jíjẹ́ àwọn múlẹ̀ ìgbìyà ló lè fọ̀fàádù nagbá ní wọ́n jíjẹ́ àwọn amúrùgbùrà máa ń jíyàn alùwòjú wà

àṣà fọ̀dúrú anẹbá àṣà wọ́n jí kí dóòlìá nínú ẹ̀kọ́ na wà kí a pè rán al'amuru na jí dóòlìá na rán da ba da su'ari Amur na biyar zumaye gajiyonin awul istilalu yi dalila ba iri kem na zan da a tawadda umin lukumin ganan ngana lamin gane kayan nan gigina kala alif ga in shi ta fatawadda wa in shi ta fala tawadda in ga ba wajen allawa ba ma gaji gima gaji ma ga tawadda min lu'umil idil lana jalula ta ce kiwo daga na kala kumbo kala na ma nabi ga e fatawadda min lu'umil ibil. جعل الله na كيان لعكم قال أصلي في مرابل الغنم قال لا قال أصلي في مبارك الإبل قال لا yau ji gane ko wale hun ga yadi na kawai ne za lagwa sun wa kai za ga da kara kungi alula ne wa ji na wa ji kiya dole a wa na dubu ebo na amur na dubu after kiyo after su'al amma hadisi dai na bi gan? amara na rasula sa asma na tawdo amilu gumil ibil ani sa san da miji foro ga iga na kai ra kungi ila liliki ila liliji a cewa le ga nato hadith nato nga Allah ya mafara ta ta ce wujubo ta ci jan kuyo Ade karari na je ke bebe na ko? mai na al'amuru mutum daga wujubo da yanaji wajibi a nan misali ce latin da wafa kati bu mi alimtum fihim khaira ya gajiye wushi shi a bawaga ya laye ya ya gaɗi ya za kirki shi ɗaya za bolo-bolo ya gajiye ji mukataba biyayin bi ma ne gajiye lo agreement biyayin da laiwar kaza bai ya fiye yawar kaza ya sanduna kuma kundin da ya bambi layin jikiyar layin fili wani na ja jiki a nan na ja ji ba gaba ni don nan wala tattazi a takraru ala sahih yau ji gane ku a ga al'amur wani ji su zaune yake a nan a takraru ke takraru a jihar ji a ga yabo na umarni ya ji ya eh, zade ga wujin a ni wa jiki a nan eh wa ci ya ti wa ni inda gwa eh, ga dabo na la umurni wuci wucafe yi kan doro na ko la da ba sababin doci na hmm. amma ga wale al'amuru la taktabi a takraru ana sayi hmm. amma shi annabi taktabi takraru na yi jifti da wani takraru ta shi wujan na yi wa diki zawo ya takraro amma al'amuru diki zawo ya takraro inda kuwa ga amuru wuce a taci bayan wuce inda gauga a ki musulata ya sallaji lole asali waye ga kawai ga sallaji zuniya ni wuce a ciya ni amma sallan ula taci bayan wuce akimi salata li biluki shamsi la ga sakin laili wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana bashuda shale daga babon nan alfijir ga alatiya alfijir ndo hele ga alatiya mai da rayo nan salat ga ga jiwa da ta bu yin dole ne ga lu mai da rayo nan magari ga jiwa da ta bu yin dole ga kun taciyan san taciyo wa mai da rayo zuru ga jiwa da ta bu ba annabi ga su muli ya su mu ya fiyazu ba ne ga ga wa lami to al'amu lai sai takramu ba ga kiyanin ba ga fiyazu yanzu ni mujani amma fiyazu wuce wula ta ci bayan famman shaida min ku mushara fanya su mushara min allazi wa zabil qur'an dan nafi ko ku ji ba ne ku sai ku ba ku da min kablikum la allakum tatakun a cewa ne fiyazu wuce Allah ta ci bayan sai Ramadan sai Ramadan doga da su ko guji je ba gufe kuyoko amma na yi sukun ina na ji ikidawo ya takraru hmm. yes na yi ji ikidawo ya takraru kuyo hmm. alfi dani um, na yi waje ikidawo ya takraru hmm. a na yi ya yaktadi takraru misali wala takrabu zina ya gabata ba zina mu wọ́n yẹn yi yìí ná hmm. wọ́n ti gọ́gá yàjẹ̀ sí lẹ́sù ní àní ìgánwà wà látẹ́kẹ̀rẹ̀ bú zina wọ́n lọ sọ́jí kíyàn wọ́n lọ sọ́ implementa ní lókẹ̀tí náà kí hmm. wọ́n fẹ́dà wọ́n fẹ́dà jí zina wà náà kangoro wọ́n dẹ́gá ìdánbó látẹ́kẹ̀rẹ̀ bú zina náà will operate Wani ti wá àbẹ́ṣùgá kuma má kí àbẹ́sù ni hmm. kuma umarni soko ji lalotun hannun da soko la ta karbu na ne no nígbà gan wọ́n gún wọ́n àdáàzì lọ́dá jíyẹ́ bá tí gbogbo pa wọ́n bí àbẹ̀ gbogbo látẹ́kẹ̀ bú zina gbá wọ́n tún lọ́gbẹ̀ oúnjẹ ya ní bá ní mọ́ sókún àdájí a gáyẹ̀ wọn àgá ànájí kí àrùn ẹ́ ná wọ́n ló tún ọ̀rọ̀ àlẹ́gbẹ̀ẹ́ náà tó kùn ṣe ìfọ̀jítẹ́ nìwú nígbà kẹrin ló ti rádìí ọ̀dọ́ ìgbùnkayyin ga yanayi rajiye bayan wani ga al'amuru ya fi da takara al'amuru ji fada yake kiyo a takara inda ya gane ìgbùnkayyin gane ẹna ma wọ́n ajújalin ga yanayi understand ya ke sabu shari'i nan command ya shari'a na nga ikiyo ngayi yanayin wanda ta ji ga wancan wani amma kawo sai ibn kayyim na yi lawajin na zuku can ne ba na man shi je to man yau su je ce matsala na nan wula ne da ne ga guti da ga guta na wal aqwalu salasa me ga guta na fi maza ba imam Muhammadu to mu Shafi to zai jaya nan ne ga guta fi moko amma na wuji tarjihu don ga kiyo ga waje fada ya takraru ga su kuga aminu billahi wa rasulihi ya imani ba su kuma tuci wata imani na kan doro waje bukata an waje wa ga na imani ya yani? ma ya Ma ya ya na wudu kunu fi silmi kafa ya da musulunci benin na musulunci ya ji bayan musu ya gwaji musulunci musulunci completely to ibada to azun to zaka to haji to sallah to indoro to alula to ayyaci lugwa ba ta wancin jẹ́ ẹgbogbo udu lùfẹ̀sí mi ká fẹ́ta wọ́n tó sọ́jú láyé ẹgbogbo gbáyé lẹ́nà àyíwọ́ ẹgbogbo ọmọdé bí àjíyàn ọjọ́ àti láyé ọmọ fẹ́ sálọ màmá àfẹ́ nàìjí ìṣẹ̀lẹ̀ kéna nẹjà continuous degree wazọ tọ́gbọ́n wà sí wọ́n wa ti rasula ya ni tu so ko e la ni tu wa ga ni tu ya ni ma tu la e go ba ni no so ati ati mbo ni al awla la saji ya tadi takrar e e no continuously so ko wa taqullah e no wa ga ni fios no so ya ba ci ya ma ya ne ba ni zugu ni asu ya e ya gusu no ya ni mi da makka kan ga mu fios no so ko ba ni da ni Nigeria zuga wa taqullah no so lo tu makka ba ni ga se la ga se la lo tu da yo to ba ni hmm. wa aqimu salata wa atu zakata ya tana huki ne mai lazaka ji da eh, mai lazaka ya ya na amanu bi ruwa sabiru lalakun ta flikun ta shi na wa ya suna yi mana lata ta ne za nama wa ne mai sunan da su ne a sosu is continuous wa ne wa mu biya abla ya wasa bi soci bayno wa tasmu billahi jami'an lata fara kuko wa afu bi ahadillahi ya alkawali ya sokoci wa azami ya alkawali sokoci ya ne buga bani ya shirya nun wa afu bi ahadillahi is continuous wa afu bil ukudi wa afu bil adi warzuquhum fiha wasuhum sai kun jiji warzuquhum ya ya azke ya yaji wasu mai mai kitufu wefa wa ga gaga ya kuji yosu ko ga wasu ko biya wa suhum ni kiwafu ya kuta da wani yari na gbogbo ne ya kiriya wa ku su wuce da bu tofe wani diga ga ajiya fe kyorufu izanu ji ali salatin yau mu jima'atin fasau ila zikira zarul bai'a wa idza kun da sati fagsilu wujuhakum ila qawli in wa kuntum junuban fatahharu falam tajidu ma fatayamma musaidan sayiba wasta'inu bisawri wasu salati wa taimako wani a akuri wani bai falwa wa la ya gaji yawa sai ya toshe wani za da bizu wani bai kele shi ya adalci la nukallifu nafsan illa wusaha ya Allah ya tashi zawa sai na ga biyu wannan wai za a kotun falo ya maga mai jadalci wa ga ka ku ne mi fe ku ne mi fe lu da she e gogo wa fulkai lawar miza da wani jani ta kunan ma kuka ba ne miya da ushe ya gwada wuce sota ta bobi ya gwada al'awai laifin laifin da takararu a'a yau ne ko tí wà lókè tó bá rí náà ẹgbẹ́ ìgbẹ́gbẹ́gbọ́ lẹ́kùn salam ló wà náà za su ráti mustaki man fattabi so ibn kan je da gaji dan guru etiye kibo etiye mas'ala ya al'amuru wala takraru mm. wa kana li ta'ti jallahu la fahali fi fadli salati wa salami ala muhammad khairil anami ba na sai ji argument kiyan shin zubu kyautu yi wa li ta'ti jallahu la salati ya a cikin da ya lagabe ga na tsokonar tsoro a lewa sallimu taslima na waga a fulata ya kazu ni jani wani wani jani da wani ya bago ya tsoro wucin wuci ya ni ibi yi ne a ga a libi fiye kan da waga a fulata jiyu waga salla ji wace fulata wace tayya waga a fulata jiyu waga ji kaza waga a fulata jiyu waga a libi da masu a a lewa a jiyu kawai majiya ma laifi Aji ya al'amuru wai la takrar ta wai la takrar ya nan mauna mutu bun shi na ga dauna na so zo ya ya mm. kai mm. yi da so mm-hmm. da ga sakin laili ma'ana yan wuce shi yin wuce biya ta fiye da shi saboda na ji a kasu saboda shan saboda na nga ji wucin kayan nan suna nuna wa furkai lana kagayen da da mm. a bebiya wala wo sheto o samiya tun gami ne ga gani ne mai yi. kan wace wa gai ba felita ta yi mai osuri kan wace a sai da ji to ajiyar mai cin na wow kan da ne la difference da shi bane jiya sai ga ta yare amma ta ya tuno shi na da ba sai da ke ga imani na eh na na lai na zo ne na ji wanda lai wo ga la imani continuous wanda mo ra na na fo ne na eh ma ji o mo la mi ti so mo lo to ani bi so ya ciye ga wucin so na illa ma dalla dalilu ala kasdi takrari ko inda goyon dalili ga Allah wuce lawo ya ciye repetition buna ko ya ji ya jina nan ai dalilin ya ci gabe na mawadi if alkawa ya ko ya ciye takrari wa ne ya ji wa kwabe hawa misali bani umarni be etiye zujaji to kuma ga wani lalan nasu hijil bai ce ce haji laji wajibi ta kiyan za a ji jango ne haji na bayan da sai wajibi zuni kawai gaji wani ga alo su bere na zuni ji wajibi ta ce ga zuni da sojin yadda ci madabo umarni juyo amma shari'a lula bayan mutu wazaniyatu wazani fadlidu kulla wahidin minhu ma mi aka jarda ya ci daci yin zabi bai ya ci daci baji karuwa an zabi bai karuwa baji ka ji laji hawa laji bulala wuki bulala shi sun yabo kan doro na zayen tugi ko zane barufu na in ga da ya ci da na bulala da ya ji kiyo ga ji tabbatarwa wani la ban na so yadda ci madabo ajin foro da amma Allah ba sharatin da shi wa in kuntum junuban fataharu ya ga janaba ga gaji yaji kiyo ya gaji yali umurnin da ci mai dambo iskiya ngole ko mulanawo mulanawo sai buga wane da iskiya ra da kiyo mabida ci ciwo misali ba ne ga kullu gulami rahinun bi aqiqati egin dondo yana sauna yake wani wato nan gina ezuyu na ɗin ba na banin na adam guba ya za hmm. na yuka a ci ba banin lẹ́yìnkú ni láìbàájínà ẹwọ́ kí bó ẹgbọ́ a á nìlú gùlámi ṣáátá ní mọ̀ká sí àtàrí wọn á lè jẹ́ àdé ti ṣáátún bá jẹ́ lẹ́yìnkú bá ìlàjí mọ́sùkún lẹ́yìn ní yóò di ránà kú tó daga bá bóde zàyátá lẹ́yìnkú bá sọ àgbẹ́lá náà lẹ́yìnkú bá náà mẹ́ wunde lefiya ebo oda lusu yi ngala ti to sashin da bi da ma hali yi ti adu misali bani a nabi ga man shaidar janaza ta ta yi sallah alayhi a ta yi sallah alayhi falau qiratu ga ne ga da janaizo alhuji sallah da na da kiyo dan na de qiratu to ya e da shi lokacin da sallah janaiza ko Allah da ga da ta ga a cikin sallah Kiratu qiratu ji dan na diyo wọ́lé ẹ̀rọ ajíkíọ́ ẹgbẹ̀ta àpòkẹ́ bá àbò ní wọ́lé ń gáṣe màálù yán àníṣà yán ya wani express na sa dambu wani express na su na shi yana ni ga ake ma'adu shi hadu yan man na ya fatawa cikin yadda wuce wani shin al'amur ya tazi umarni ya ji

to imamu maliki ko to sashen hanafiya shi to sashen shafi'iya shi a ga al'amuru waje fada da alfawar ya kpankpanyi yana ma ajuja ne wa sari ilamun maksirati min rabbikum e je ko da wa gafara da ba to ce bu yana wa ilamun ila e ya je ko da wa gafara yace yace kul khairati e je ko da lotu alkhairi ngo ji ana ko bebe e zaga ga wuji wuci ga tonu waya ni wuji wuci jiji gya wuci tuwa wanda ga ga ma san ju ga ciko ko ci gumi firiji ni mbo wuci jiji gya wuci tiya sai ni gutu an wuci wuci firiji wa kila ki njiwe la ko kila ko ki no fuce no ga mi la ko kimbe nga ndo ga hawo. ba ko gama nan wace gama ga ko ní ilé ń gẹ̀gẹ̀ tí kò gún mú ti tí kò kún ti bíá fẹ́ ni wọ́n gún tó àmì náà ǹdẹ́ ọ̀gá bí polish ká mi gún tó a náà àgẹ́ ǹdẹ́ ọ̀gá náà èrè jí àgẹ́wọ̀n èrè jàn ìrúkọ al'amur wọn jí fadà alfawru bèbè a rè bí gan ọmọ gan máa mọ́nà aka aga ga al'amur waji fa zai fiye alfauru jan nga to shi ta ibili ga wagan sokon mai abinci zai da wani jama'a waji bana hmm. abai wani waji fa da alfauru ne gala sokon juji giyo sokon juji foni Da wani guri wa gagin hmm.

da zinariya azarfa dombina yiki latishi rakunji wale ko ene pata modana hata to zinariya da azarfa be kashi be naira be dollar be pound sterling na judene wa guni fagore yawon e cimari kiri ndoro wa gato ya ni da duniya ni wale wa jewa da bita teza nuga zakawa daga wannan jududu ya talaka na jigwa ya ji wannan aga ga al'amuru wai ji irtida wuya alfawruwa zalin ga hukatawa da yawai wa da yiwa ga ya tamani ya ji kyan wuce awa ga wuce a bin wai goro mide ga yaga jawa ya bai bago al'amuru ya fito dilfawru wakun da daga al'amuru ya fito dilfawru bayan lekarin na nika ga huwa zaka are ya wuce da ne lefe ne zanabi a ni zaune wazane gaje don a ga al'amur la ta dilforu nan wale ba ba ga zane dile biya abu ya zane dile biya wale ka ga ba tana kashi a shi ugo su mai ne shi Allah ne sha waye da wani zane shi a bi relief wanda ya buta zane shi a bi relief ko in bare a wannan dai position shari'a saboda ga biyo shari'a ji ya tunye gba yanzu ga shi gbarun ci gan ce soko mide wayi ni mi wuce na mamme wa umu abdullahi na soko wajen wuya mi ya ta zai fukuta na ikiyo na zuru yufu na bin na zuru ya kafu na yawan kane shan ruhu na safira na zanna shi dai mide imi wuce na mawa na gayo wuce jiki a nan wuce fiya zunya wuce dubu ya nuna fiya shi mi sape ji ta yi zafi university Aji fajin na nasiru na wajen faga ya zubuta wajen tsedi ya gasa na lawaya a za a ga al'amuli fori suku yadda na yawaye biye nan nan dole ji kwaye waji ji su tsari wa mhm. misali bani walillahi nasiri lati man yusata ilayhi sabila sai ta haji wadi ta ce zawo ga gaji yin koyo ila don e koje unge lafiya ungoka unge dukiya nun eh? eh? e, ne doro mm. mu tiji kila na eh nga de ti e ti al amri fawri na amma wula ga uli fawri ya aga to tabula bano abele boro wa arunga ku Wa wale to wode ne nwa umbe lo wani ngo le wole ne kan waji do waji waje da tizo ha ka ku ne mun boka ne zugu uwa ko ya na ko ba na mamman la misali be etin al'amru bi ijadi fili umurni ga yanzu dikiyo eh ezu lo tun na ko nga umarni wadda to ne tuci a yaji a sai da kina sai gumi na ko hmm. ta wale ga babon nan kaida ya mala ya e kimul wajibu illa bihi fa wa wajibu ina wajibi ya yaji a e sai biyu na wato gaje wajibi kaida alwasa'ilu laha a kamul maqasidi ẹ̀kọ́ yìí wọ́n àdàlá kún tí ẹ̀nà ń gá àjíngwá lónà àjíjẹ́ káìdà wọ́n tó àlò ètùmọ̀ ìsáàlìgbà nínà sálẹ̀ jẹ̀mára yìí dóòlì àmá sálẹ̀ jẹ̀mára ya àti tókà dà zàlẹ́ mọ́sálásí ẹ̀zẹ̀ níwà zàlẹ́ mọ́sálásí ní gáàṣì dóòlì sálẹ̀ jùmára yìí tí dóòlì dóòlì yán الذين آمنوا إذا مدي لذات نو إذا كنت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق الله نو عايزنا جاي دولي أما الله إن شاء الله سوغان فوغان لدنو wogani bo ti dinu wo wo ti dinu wo ga ji Allah na bo ga na wa lo ti ga ga wo ti ga tunu wo ba na je kiyo dole manji aja fe gan lamari ji kakayi eji ne ga ko gole na ji tuwa ya gole a na aka agoghi ga waji ya na ko? da misali bayanin nan iko ya zaka yaji iko ya wolo ko dukiya wa agun ni sa bola zaka wa ngole wajin najuwa wajin najuwa lili ya salla o da san lojin ma wa le gan wo je ware wulugun ni fari na jikiya na da kudura yawa ba su koya zawo ẹgbọ́n náà jẹ́ wọn lógún ní sọ́ọ̀bà máa ga gúkú ya ní ìdẹ̀lẹ̀ orin ọlẹ́ zaka àjíwá di fita fíwọ́ tọ̀sán amma kásọ̀ kó gẹ́ ẹwọ́ oúnjẹ láyàwó oúnjẹ magun lokacin oúnjẹ su wà lẹ́gẹ̀ zaka lọ́sọ́ wà ní àjíwá di fita tí owó wà o sáwọ́ wá ń sọ wá ọwá o so ki yau? aha wai za fi ila ba ba gashin ilaga ya tucin lo ya kurujil ma'amuru anil uhudati da na ji foro na ngazu daga kiwo ngazu daga ngazu daga amana wuce wuta ci ubo ngazu daga kanjo ngazu daga umarni wucin a ga wo lo aji so kwa aji ti obo ti da da ja ni gole omo mi era ni ya lo aji na ta wa zakawo a ba na na ta ní gbóró bá ní misali wàlé gan yana gawo jina wa gaji yana so yi wadi bitafin laifiyan wajen agulikiyar aguciya ti owo o ma jẹ́ ládá kó inṣáàlá misali bani ní ìlàgájì bàtà mọ́ta tí ó wo àmàláàwò bàtà wúchan ara bàtà wúchan wà mímìíràn a náà zàndẹ́gá jẹna kọ́ ẹ̀lára tí èmi ṣùgbẹ́ mi àfí àzùn yóò fò ẹni zàndẹ́ ti máa jẹ́ àjẹ̀lì kàánù jíkí náà wọ́n fi àzùn náà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìdẹ́ngí náà àgázùn na jíkí náà àgázùn na fẹ́ yìí

kai wannan wuji na shin dole alama ya la zama da alaka da dole dole dole kashi wuja wani ga yi da gobe ya ni ko ibn taymiya nga alaza ya lada ko da gagan yan na ci a ci zobe kan da ci wani logani kan da ci mawai kiri ngo jiga mm. na ko eh, e bona e dambo gaji saukọ a kuwogbu a saukọ ma a kuwo ni a saukọ ma a kere ya lada ya ji jinawa jini ko? ebeona lada ounlagba mai a ji kawai yi wa ebeona a yaza lada kwa a ga ga uku ake wunce ake ake zo nwere gumi nwere kiri n'isaalibanu hmm. annabi za a salim ga rubba sa'i min hazu min siyami na la'atushu zan do ce fiya a ma rabu yazu zu yi giyo nuwo wa rubba qa'imin hazu min qiyami ya sahar zan do ce mai jimbaru yan wadi qiyam a ma rabu da qiyam laili jo jiya. eleji wole zan na gbanin na e ba so ko kujura da kimo ngaje lada mo ko ajo ngaje dokuma amma e ben zan yo sukun wa daga hakkiyan wa azumfe to wa ci hakkiyan wuji kiyamu laili to amma dole su kula wuya lado wuji je waya Role ko ba zai tari ya gari nan gogali ya ni, hakuna fe lagayen ejefici bane ko? So, babu gabu katon aji kiyo katon ji babu na bu insha Allah ta'ala ba ne ga daidai nan ce ce ala duya ana mai ga ci bici ne ya ba ga tsoyici in fa gani bin yi subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik da waza daga mi ko karin bayani nan ko jara nan Wallahu alam.